Radio Studio presents. Saboda sun haɗu sun kawo ƙararka akan kana ɓata musu yaya. Ka masa wannan iskar ni ne. Me so nake in shuka matsiya, in dafa matsiya, in turo masa bala'i da jazayi

kuke haula ƙa'idar addinin musulunci ka san matan ka hudu kai kai mata cikin ga ni ga ka ga ita kuma Allah na ciwo yana ganin ciwon ya sale da ita kamar yadda kuka ci gindin gwamnati ta za ku abota ya mudu ma daga bangaren mu masu kudin za mu haɗu mu zauna mu tantauna mu rinka cire mu ya turo ni fa bari ki jin gani kan wata abinda Alhaji Ibro yake fa ni fa na gaji da shi

Duk da karfin nan naku ba kwa buge matsiyaci. Ba mai zama gaskiya ne. Duk zaka duka ka duke mutum. Idan jini wa ka fita. na your money you go comot go for kemi. ni wallahi wallahi yarinya an gaya miki ni duwawu ne dole a zauna da ni. to ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa ni kuma kujerar ce duwawun ne ke zuwa yana samu na kin gane ga kuma kin gina nan ki kara to na amma ba a ganin sa. kai naira. ita ce take a mutum sai ya kwana arba'in bayan an shirya shi sannan ta haɗa kayan cikinsa kuma ya tashi ransu.

kyakkyawar ina son a mun abuwa guda ɗaya kai daɗe da nan na da gidajen na da na da kadarorin na taimaka a sai sai sai garin nan It's all from the millennium